Tsaka mai wuya. Kisu Muhammadu ya kawo General Abdurrahman Chani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara goma. Me yasa da Bazum ya zo bai hidda Abdurrahman Chani ba? Daren da za a rantsar da Bazum aka so a juyin mulki. Da Chani bai yi tsaye ba aka yi wannan. Da Bazum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa. Da alashi isuhu muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga ta yadda jagorancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi gidan gwamnati ya koma ya zamna metar 400 ko 500 da fara shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi shi dai ba di ba ka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sauka daga mulki koma ya garin su ya bar Tunubu Tunubu ya sa wanda ya kamata ya saka da Isuhu ya yi haka nan ya kyale Bazum da yan jam'iyyar Pendestara duk wanda ya zo wajen shi ya ce mishi ya kawo ni kori ya ce mishi ta can wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka ya muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC. Sunana Abdulrazak to wannan buɗaɗɗen wasiƙa da ita ɗiya tsohon hamɓarar shugaban ƙasa hinda ta yi abu da an jima na haɗin shi sai yanzu aka gan shi a rubuce babu wani sabuwar ta rubuta kuma an jima ana zargi inda wasu ke ganin a'a sakacin bazum ne sa an ka gurta suna ci a'a isuhun ne ya yi zaun ƙasa har an ka juyin mulki aka kada bazum in tun kahin ma ya kai ga wannan rubutu ita inda ta yi. A ci gaban muhawarar da muke kawo muku dangane da zargin da ɗaya daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad bazum ta yi na cewa tsohon shugaba Isu Mahmud yana da hannu wajen kawar da mahaifin nasu daga mulki a juyin mulkin da su cani suka yi. Yau za mu kawo muku kashe na biyu na muhawarar da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya shirya mana tsakanin Asumana mahmadu mai goyon bayan shi Isu din da kuma sahanin mahmadu da ke goyon bayan Bazum. a cikin muhawarar ta yau za ku ji inda za a yi magana cewa me yasa tunda isu ya taka rawa sosai wajen tsaye da bazon takara a kuma ya ci me yasa kuma zai yi kokarin ganin bayansa sannan kuma shi me yasa isu din kamar da kuka ji a ɗanɗano bai yi abin da buhari ya yi ba dangane da yadda buhari ya kyale tunubu ya tafi abin da daura ya zauna ba da ba haka ina gaskiyar zargin da wasu suke na cewa isu yana kokarin ya dawo ne duk wannan yana cikin muhawarar yau ba ta da bata lokaci ba mu je. Eh, sahanin eh, idan ka saurari bayanan da shi alhaji asmanu muhammadu ya yi a kan wannan al'amari an ya muhammadu isuhu eh, zai iya kifar da babban aminin sa daga karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau karaga nan abin da nake so in tabbatar ma masu sauraren mu saboda abin da asumana bai sani ba yan Nijar kowa yana da hankali yana da kai hankalin da zai gane shin da Alhaji Isu Muhammadu bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki ya nemi cewa da a gyara ba a gyara ba shi idan ya koma gefe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewar da sun samu guri da suke so an tabbatar da transition an kare da bazum shin dawa zai ga laifi ne da yayi yi haka kin? bai yi ba kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso su sanction ma wanda an ka ase da yawo ta azama kasar eh, Nijar a yadda da yunkurin jiwon mulki wanda an yi. a wannan lokacin shi ma a matsayin lokaci yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza su a azama wannan kasashe kenan inda bai da hannu bi iya yiwuwa a ce hawar haka yau bai kwanta na kudeta na wanda an kai ma Aminu shi wanda shi wannan bawan Allah ya yi a tsawon shekara talatin da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isu Muhammadu a matsayin shugaban kasa ai cewa nika shi ma Isu sai da sun suka kama mishi ne zama to shugaban kasa kuma abu na biyu wanda suke hudin suna kura da cewa da su isu shi yayi ruwa yayi tsaki dan saboda ba ya zama to shugaban kasa ina sa in tuna ma asuma na ya sani kuma wannan zancen zan hudin shi dan saboda NGL su ja gaba daya Na farko mamburkin president gaba ɗaya isuhu ai ba reunion bane yi ta president gaba ɗaya tambayar an kowa. Da ɗaya ɗaya kira su cikin huci don saboda ya tabbatar da cewa da ga yadda yake so ya samu amprise bisa shi kan shi bazo. Kowane da ɗaya tambaye shi to dan takara wani nake so in sa dan takara mai an ra'ayinka. Kana tsammanin mu mutane za su ta mahi yawan su dukan su kowa wanda sun ka gwadi ba su ji daɗi ba kowa ya san su da wadawa ne da cikin su amma mahi yawan su duk gaba ɗaya su kaf duk abin da shi ce haka sun ka bi shi. Dama ce wadda don ya samu ya ƙara samu eh, amana da yarda ta shi aminin shi nashi Bazu Muhammad bisa ce wadda ya taka rawar dan shi zan takara ya taka lalle na yi imani da isu ya kama dan saboda Bazu mai zan takara saboda manuhoyi ne eh, ya kama dan eh, Bazu mai zaman to shugaban kasa amma wani abu wanda ya kamata shi sani kuma magoya ban shi sani ce wadda iko huska Allah ne Allah shi ke ba da iko ga wanda ya ga dama da lalle ko shakka babu Allah bai zaɓi Alhaji Bazu Muhammad a matsayin shugaban kasa ba in duk duniya ta taru ta ce ta san shi zama shugaban shugaban kasa ba zai taɓa yiwa ba kenan zaɓe ne wanda Allah ya yi 'yan Nijar da shi isu da jam'iyyoyin siyasa wanda sun ka kama wanda mama na jam'iyyar PNDS tare wanda sun ka kama don saboda Alhaji Bazu Muhammad ya zamanto shugaban kasa. Eh, Sanin ba ganin shi isu yana yin haka ne watakila don saboda a warware wannan al'amari cikin masalaha don kada wani babban rikici ya sarke irin yadda aka gani a wasu kasashe kwatankwacin su Sudan haka. To na ji dan kan rikici ya barke da ya gwada abun bai yi nasara ba sai shi jaye shi ba kuma wani abu nake sayin hudi da alashi isuhu muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga ta tahiyar da jagorancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi gidan gwamnati ya koma ya zamna metar ɗari hudu ko ɗari biyar da fada shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi da shugaban kasa kama hanya zai taya wajen taro na duniya shi ma sai shi kewa shi tahi ya kawo ta kungiya sunan kungiya ta ta ta fim shi di ba di ba ka gani a ƙasar Najeriya da Buhari ya sabka daga mulki koma ya gare su ya bar tunubu tunubu ya sa wanda ya kamata ya saka da isuhu ya yi haka nan ya kyale basum da yan jam'iyyar pendestara duk wanda ya zo wajen shi ce mishi ya kawo wani kori ce mishi a ta can wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne ni na kare na wa'adi na mulki ba ni da wani ra'ayi ba ni da wani abu amma tsayawa yi shina shina iyawa shina neman yadda za shi shi kawo tarnar ibsu ta yin mulkin Alhaji Bazum wanda kowa ya sani abokan hamayya sun sani Alhaji asumana wannan yarinya Hinda Bazum ta koka a kama da yadda ake kokarin cirewa mahaifinta rigar kariya da nufin hana masa shiga siyasa wanda kuma ta ɗora alhakin hakan a wuyan eh, shugaba isu muhammadu duk wadda cewa ah, gwamnatin senate ce ta buƙaci ah, kotu ta cire wa shi bazum ɗin rigar kariya kuma tana kwatanta cewar isu yana ƙoƙarin a yadda zai samu damar shiga zaɓe saboda yana kwaɗayin sake dawowa ya sha ragamar eh, ƙasa. Eh, ba zan can rigima ba ne ko zancen an yi kara itace abin da yasa kagawa shi sahanun ban san ba ko yan Nijar suna sauraron shi yana amma yana lashewa da isu Muhammad ya sauka da shugaban kasa ai shi ne shugaban kasa kuma shi ya ba isu Muhammadu wannan gida inda yake ciki gidan gwamnati ne ba isu Muhammadu ne. ya zaɓi gida ya kai kan shi cikin gidan na farko kenan na biyu sojawa suka ce soji garde presidential a tare da isu muhammadu kashimance da bazum ke shugaban kasa me yasa ya bar sojawa gidan isu muhammadu tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku isu muhammadu ya kawo general abdulrahman chani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara goma me yasa da bazum ya zo ba hidda Abdurrahman Chani ba. Alhaji Asumana wasu na ganin irin babbar alakar da ke tsakanin eh, Abdurrahman Chani da Isu Muhammadu ita kanta za ta iya sawa Chani din nan eh, ya kifar da Bazum domin watakila cikar gurin shi da Isu. Shidi ba, a hada shugaban ƙasa da Bazum yake jagoranci babu ɗan tarayya guda kaf da zaka zuwa 'yan tarayya militankin tarayya na keta kamar garinsu inda ya hito ko da na sa a keta shi ya san ba shi representan wani abu department kin keta a ka samu da ka ja ka bincika da Allah sanun ni za zaka ce keta ni na sabi ruwa mm. da ka bincika kai sannan mu keta ni na sabi ruwan keta ni ci mm. ni na sabi ruwan keta ka tambayi yan keta ai ba ruwa bane ke tabbatar da mutum ya zama to wani abu jama'a abin maka abin nake tabbatar maka a keta ba ka representan kin komi sannan abukanka irin su anji su mamayyanku su aliseku a gingime don alaƙa isu muhammadu da cani kasumance daren da za a rantsar da bazum aka so a juyin mulki da cani bai yi tsaye ba aka yi wannan da bazum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa to amma da suka su butulu ne ka lura da suka zo da shugaban kasa wata uku bazum ya zama shugaban kasa sai suka ci ah, isu muhammadu ya hana bazum aiki Isu Muhammadu ya yi kara ya yi itace su ne waɗannan 'yan yara da ka gani gurbikinsu da kake gani bisa duka shafuka na WhatsApp wanda dukkansu yalla in ba su hannun ke cikin Nijar ba gaba su babu guda cikin Nijar sun gudu. In suna kishin ƙasar nan kuma suna kishin Muhammadu Bazum su zo su zamna kamar yadda aka kama abba ɗan Isu Muhammadu. Bisa ya yi zancen cewa a maida mashugaban ƙasa Bazum mulkin shi. juyin mulki bai amince da shi ba yau yana gidan kaso da filinge. A jam'iyyar Pendes tarayya duk ɗan tarayya na kirkir babu mai iya zagin isu Muhammadu. Ba zagi ba ne zargi ne ko Alhaji? A'a zanun ce ma ya cewa isu ya ci amana. Amma ina mamaki na tabbatar da. ba zagi ba ne wannan. saurare ne da Allah ka saurare ni. Mu dawo muhawara mu dawo muhawara mu dawo maudu'in mu. Ina zuwa na tabbatar da inda Sanu Uba ne ke da rai. Duk abin da ya faru a tarayya wallahi tallahi ba zai yi tsokaci irin wannan ba na cewa isu Muhammadu ya ci amana ba ka iya cewa mutum ya ci amana kana hasashe sannan shi wannan ambasada na horon shi dole ya zargi isu Muhammadu faske 'yan ƙasar niger sun gane abin da horon shi take yi nan kasan nan kuma ana zargi kadiba modi aka aika ya tahi mali ya yi hulɗa saboda sojojinmu su samu shiga ƙasar Mali. Da ya zo kwaran shi ta tacce mashi shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum ya hidda Modi da shabda ta Major. In yana son su zamana. Kaga a wannan abun me ya kari da haka? To a gaishe kuma lamai a kashi na gaba da za mu kawo muku rana wato yin Allah ya kai mu za ku ji dalilin da yasa Faransa ta bi layin masu zargin Muhammadu Isu da cewa yana bikin kulla makircin juyin mulkin da aka yi wa Muhammad Bazum. Sannan akwai wani cece ku ce da rashin fahimtar juna ne tsakanin Bazum da Muhammadu Isu ko kuma Bazum da Ciyani kafin wannan juyin mulkin ya faru? Ko me yasa har yanzu Isu yake ci gaba da zama gidan gwamnati a can ya mai? duk wannan suna cikin abubuwan da muke son tabawan Allah ya kama rana wato yanzu dai muna godiya ga su bakin namu a sumalan Muhammadu da kuma Sahanin Muhammadu da kuma musamman shi Sulaiman da bar wakilin mu a can Yamai mun ba ku lafiya